بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين تو مقدما مقدمة الشرح مكيتي نعم mun tsaya wa hadir hmm. yi hadir a adawul islami ib'adal na an lugatihim to yana magana ne wa fil hadir a wannan lokaci da muke ciki a yanzu hmm. kaga mawallafi yana magana yanzu haka yana nan da ransa a wannan zamanin namu yuhawilu suna ƙoƙari matuƙa a adawul islam maƙiya musulunci suna ƙoƙari sosai ibadal Musulmina wajen ganin sun nesanta musulmai an lugafihim daga yarensu wani yare ne yaren musulmai shine larabci yaren musulmai alal itlaq larabci din ne to yace makiya musulunci suna kokari matuƙa wajen nesanta al'umman musulmi daga yarensu domin larabci shine yaren musulmi shi yasa qur'ani yazo maka da yaren qur'anan arabiyyan alqur'ani ne littafi ne balaraban littafi to waɗannan makiya musulunci daga ciki akwai kafirai dan ba za su taba son larabci ba sannan kuma akwai zanadika zindiƙai hmm. waɗanda su ma wai da sunan musulmai ne amma kuma makiya musulunci din ne ire-iren waɗannan kuma suna da yawa idan ka ce zanadika zindiƙai yadda za gane misalansu a wannan zamani irin su ne irin su Sheikh Abdul Jabbar za ga mutum ne da rigan musulunci amma makiyin musulunci ne irin su zazzaki irin su Muhammad Yusuf irin su Shekau duk waɗannan ana kiransu zanadika to a gwamnatocin baya na musulunci ire-iren mutanen nan kama su ake sai a zo da su ru'usul akhlaq wani za a je tsakiyan kasuwa fulla wani za a bari sai ranar layya wani a bari ran sallan azumi kowa na kallo a kashe shi gobe wani shegen ya sake fitowa da irin wannan shi yasa ba a daga musu kafa to duk waɗannan zanadika ne da rigan musulunci amma suna yakan musulunci sannan akwai mustashrikun waɗanda ake kira orientalist orientalist musulmai ne musulmi ne amma zai tashi daga nan ya tafi ƙasashen arna wai ya je karanto addini kuma to kaga ba zai karanta addini na Allah da annabi ba zai je karanta abu ne da sunan addini Karshe zo yaƙan musulunci da sunan kuma kira ne wa musulunci din to waɗannan su ne mustashriqawa akwai ire-iren su da yawa irin su Mustafa Amin akwai irin su Mustafa Lubfi Al-Manfuludi akwai su Baha Hussein duk waɗannan suna cikin mustashriqawa Baha Hussein ne ma har yake cewa suratu yusuf na ƙur'ani labaran da Allah ya bar akan suratu akan annabi yusuf ƙarya ne fa ba a yi labarin ba kawai Allah ba da labarin ne kawai kaɗan yi nishadi amma ƙarya ne bai faru ba ire-iren waɗannan kenan su khalid muhammad khalid yana da wani littafi rijalun haular rasul da ire-irensu to waɗannan su ake kira orientalist a najeriya irin su amal lemu da matar shi Maryam Lemu duk waɗannan orientalist ne kuma su Ahmad Lemu matar shi Maryam Lemu da takaddunsu su sune yanzu kai ba ma yanzu ba sune kawai ma madogaro a makarantun boko na IRK da ake tun daga firamare har secondary school da waɗannan na mustashirikawa ɗin ne da ra'ayin orientalist ake karantar da mutum shi yasa za ga mutum a Najeriya zai yi digiri a Islamic Studies amma bai san musulunci ba zai yi masters a Islamic Studies bai san musulunci ba in ka tambaye shi manyan malaman musulunci zindikai zai ɗebo maka madadin su ne malamai ya ce maka su ghazali ya ce maka su kaza ka tambaye shi ibn Taymiyyah bai san shi ba al-imam Ibn qayyim bai san shi ba Muhammad ibn Abdul Wahhab bai sani ba kai a ciki ma za karantar da kai ana nuna maka cewa Shehu Usman dan Fodiyo ya zo da ta'addanci ne duk akwai ire-iren waɗannan abubuwa da suke faɗa da musulunci to waɗannan duk aikin mustashriqawa ne su ɗin ɗan kwangila ne amerika tana biyan su daga suna yi wa amerikawa aiki akan a yaƙi musulunci da sunan musulunci wanda a yau kuma gashi sun zo kuma da sabon riga shine ƙungiyar interfaith dialogue ɗin nan ƙungiyar interfaith dialogue yanzu shine kungiyar da take ci ana samun kuɗi da ita kuma suna da membas da yawa a Najeriya da sunan su ne malamai suna ta abin nan wannan ba malamin nan na Abuja Nuru Khalid Nuru Khalid kaga ai babban dan wannan ne dan interface da yana ta kwana-kwana amma zuwa asirin ya tonu shi ma balo-balo ya fito ba rai fara wasu maganganu yan izala ku tuba kuma ku fara zuwa maulidi ku san falalanta kaza kaza kuma yana bayyana madadin alu sunna a kaza a kaza a kaza to al'amura da suka fara bayyana zai shekaran jiya kungiyar kiristocin Najeriya sun yi awodin nashi sun taru gashi ana ta tura tun shekaran jiya a net za gani har yau to duk ire-iren waɗannan interfaith dialogue kungiya ne na arna daga amerika ake daukan nauyi in kana kungiyan za ka rika samun kudade motoci manyan gidaje abubuwa da yawa za ka samu da sunan kana cikin wannan kungiyan da sauransu za ga kungiya ne wanda an ja manyan mutane su sarkin musulmi da sauransu a ciki to ire-iren waɗannan ta amerika za ta ɗauki nauyinka kuma kai musulunci aiki to daga cikin hanyoyin da suka bi suka ce za su ruguza addinin musulunci akwai yaƙan yaren larabci din idan aka nesanta ka da yaren larabci to babu yadda za a yi ka iya fahimtar addinin musulunci ɗari bisa ɗari ba za ka yi fahimtar musulunci ba to ba da larabci ba Kur'ani da larabci ne hadisan da larabci ne zuga littattafan musulunci nan duk da larabci ne sai zan baka iya larabci ba ya za a yi ka fahimci addinin. to ba za ka fahimci addinin daidai ba kuma kana so ka yi magana a kanta to sai a waye gari musulmai suna yin addini ne ba daidai ba sai a waye gari abin da suka nuna muku a matsayin shine addini to shi za a karba shi yasa sai ka ga za ka karanta islamic studies ne fa addinin ka na musulunci a ba a karantar da kai shi din da larabci ba a yi tun daga primary ba a yin arke da larabci tun daga secondary school ba a yi da larabci to aka tafi diploma nce degree masters phd ko ka zama doctor islamic studies ba za a taba karantar da kai ko da alifin ba'un a ciki ba ba larabci ko guda ɗaya duk wanda yake karatun islamic studies shi ya san me nake nufi ya sani duk mutumin da ya islamic studies ba shi da alaka da larabci don haka in ka ajiye shi suratul fatiha ya fassara ka hada shi da ake bai ma iya ba ya karanto bakin mato yaya sai dai in da ma karatun allo ko ya ɗanyi islamiyya ko ya ɗan yi kaza amma in ba haka ba ya karanta islamic studies ne amma da turanci to ta ya za ka fahimci musulunci amma ba da yaren larabci ba ba za ka fahimci musulunci yadda yake ba to da haka suka ce a nesanta musulmai da haka da haka sai ka ga islamic studies da kake yi ya kamata a ce da larabci kuma syllabus in a ce daga saudiya ya zo amma sai a ce kuma a ingila aka tsara a ingila kuma aka tsara silabil da za karantar da musulmi wai islamic studies to kaga akwai matsala to ire-iren waɗannan abubuwan suka sa wa al'umma a nesanta al'umman musulmi game da koyon larabci to daga ciki sai a nuna musu cewa ai shi larabci ɗin ba yare ne na wayayyu ba sannan ba lugha ba ce rasmiya ba yare ba ne wanda zai nuna maka wayewan kai da haka wannan tasirin sai nisa a cikin zukatan musulmai ɗin da dama da haka sai ka ga islamiyoyi da muke da su tun daga na mata da na yara ƙanana sai ka je ka ajiye ɗaliban gaba ɗaya ba su iya magana da larabci ba matsalan kuma ba wai ga ɗaliban ba tun daga malaman don za ga malaman da suke karantar da su ba sa iya tsayuwa su yi minti biyu suna magana da larabci in ma za su iya yin ta mai kyau kenan in ba ka za ka ajiye su ma ba su ma iya ba to in ba su ma iya ba ka aje a nan ya aka yi ba su iya larabci ba na'am eh sun iya karatun kur'ani sun iya hadisan za su fassara tsab amma aka yi ba su iya larabci don haka rashin yin larabcin sai ke sake nuna wa ɗaliban kenan me koyan larabcin ba ta da muhimmanci da aka sai ga kullum muna samun ci baya ta nan dangane da iya larabcin muna da hazaƙa da ƙoƙarin mu ga mun koyar da yara alkur'ani sun yi sauka ana musu walima ana musu kaza masha Allah sun yi saukan ƙur'ani amma wani ƙoƙari ake da su dangane da koyan larabci ya ga akwai matsala kana garin musulmai ne amma idan aka ja ka tara da waɗanda suka fi larabci da waɗanda suka fi iya turanci suwa suka fi yawa waɗanda suka fi iya larabci turanci sun fi yawa sai ga waɗanda kuma sun iya larabcin suna kyamai in sun haɗu da junan su masu rika magana da larabcin bare abin ya kwaɗaitu a zukatan wasu su masu iya larabcin amma za ga ɗanka ne yana makarantar boko in ya zo gida na turanci kafi jin daɗi wani makaranta ne an je ba a hausa sai turanci can za ka kai shi in ya zo yana kula da asamin na turanci yana kaza hankalinka ya fi kwanciya amma larabcin fa ba a damuwa da ita kaga tasirin makiyan yayi galaba a kanmu dan kafirai suna nuna mana cewa wai muna koyan larabci din ba musamman me muke yi ba ne akwai shekaran da aka taɓa yin wasu rigingimun ƙabilanci da addini a kano sai aka zo aka taro su manyan malaman musulunci da wani fasto ne guda ɗaya amma maganganun da ya riƙa yi ban ji wani amsa gamsashe da ya fito daga bakin malamin musulman suka iya mayar mishi ba aka yi wa shirin take ɗaurin gwarmai ko a freedom radio ko a pyramid awa biyu aka ba wa shirin akwai shek aminu daurawa akwai malam abba adam koki akwai su malamai hudu sannan wani rabaran faza ɗin guda ɗaya sunan shi rabaran iro ba fulatani ne yana rike da wani coci ta wurin airport a kano lokaci da suka gama ganganu sai yake cewa wato matsalan da yake faruwa a Najeriya shi musulmin Najeriya ya manta tun farko yaren larabci ba shine yare da na gwamnati na hukuma ba da haka sai ku bata lokaci ku tafi Iraki ku tafi Misra ku je Saudiya kun je koyon larabci sai ya ja gama karatu ya dace ga ai kasan ba ta kula da wanda ya wannan yaren to shi kuma ya karatu yanzu an kya dauke shi aiki tun da larabci ne ya ce to sai ku rasa me za ku yi sai ku sayi laspika kawai ku fara wa'azi kuna ta kafarta mutane don ku samu kuɗin cefa ne kaga wannan bakin magana ya fama ban ji amsa kwakwara mai kyau da suka mayar mishi ba wa'azi rashin aikin yi ne da haka kun manta kaza tun da kun zo an kya dauke ku aiki to bari ku fara wa'azi kawai wuri-wuri kuna kafarta mutane to duk kaga ire-iren waɗannan abubuwan sai in wani musulmin ya ji sai ce kuma gaskiya ne sai ga ana baya-baya da iya larabci yanzu ɗankan ya zo yana larabci baya burge ka sosai kamar ka ji yana turanci kuma sai ka ga yaudaran sai an gyara cikin islamiyoyi za a zo sai a ce za a yi program na yaran islamiyya sai a musu ciwa-ciwa a ɗan rubuta larabci a ce ya haddace in an zo taro ka je ka yi tai sai a yi ta tafi ya shi ƙarya ne bai iya ba kaga wannan abin da aka yi an yi fataliti ne an cuci yaro sai a ɗauka ya shi bai iya ba a bar shi ya iya ya zo abin da ya iya inda bai iya ba wanda zai dariya an san ya zo ya koya ne to amma ire-iren waɗannan abubuwan an yi amfani da su don a yaƙi yaren larabci ɗin da aka sai ga larabci ba shi da ƙima a idonmu ma na mu musulmai din, bare kuma su kafirai dama da irin ganin da suke wa shi larabci din. da koyan larabci yana da muhimmanci yake cewa imma bitaqlili min sha'aniha ko kuma matsayin su rika nuna kankancin sha'anin ita larabci su rika nuna ba ta da wani sha'ani fa ba ta da wani muhimmanci a daina damuwa da ita don baka iya ba kuma sai me wa ahammiyatiha da kuma nuna rashin muhimmancinta a rika kankanta muhimmancinta kaga duk ba a damu da ma muhimmancin larabcin ba wa in ma bi wasfiha ko kuma a rika sifanta ita larabcin bi annaha cewa ita qawaiduhu muaqqadatun sa yana nan a kukkulle akwai wahalarwa sai su rika nuna abubuwa haka ai ka'idoji yana da wahala ai kaza ai kaza ai kaza kawai ayi watsi da ita kawai a barta kawai ayi kaza kawai ayi kaza sai ga abubuwan ga sunan saboda a ada'ul islam maƙiya musulunci a wake cewa wasu abatun a ce ai yaren tana da wahalan gaske yanzu maganan da nake yi ɗazu na cewa hatta a islamiyoyi na mata da yara in ka aje su malaman ba su iya larabci din ba abun fara gaske ne fa yanzu wannan gwamnan <coughs> zulum sai ya dubi harkan islamiyoyi sai ya fito da tsangaya program da ya fito da tsangaya program sai aka ce to tsangaya program za a yi wani workshop workshop din da za a yi duk malaman islamiyoyi da na tsangaya kaf kowane islamiyya a samu malami ɗaya shugaban makarantar ya zo kowane tsangaya shugaban tsangayan ya zo na saudan borno duka kaga jihohi tara satin da ya wuce sai aka shirya workshop din na kwana biyar kowa zai zo karfe tara zuwa ɗaya an tashi kowa za a ba shi abinci a ba kowa dubu sha biyar biyar to da muka je aka fara workshop din a kwana biyar saudan Borno duka an raba classes classes ɗin guda uku to da aka zo ana yi a kowane class da aka zo ana workshop ɗin waɗanda suka iya larabci suka san me ake ba sa wuce mutum biyar a kowane aji shine abun zafin ka kula da abun waɗannan fa malaman yara da matan aure ne shi kuma workshop ɗin ba hausa a cikinta duk abubuwan kawai larabci ne baki ne daga maiduguri ba a yi hausa ba program ɗin na larabci ne don malaman islamiyoyi da tsangayu to wallah da yawa an zo ana sai ga mutum yana me ake yi bai sani ba can an ba da assignment sai wani sai tura mu fefan malam wannan sai kuma na nace to kai dama me kake koyar da yara shi qur'ani mana to ya ba za ka iya rubuta kaza ba ka musu rubuta yace wannan abun ba tone tone mu in za a mana a yi mana to ka kula da ciwa-ciwa a nan ka kula misali yanzu a nan sai aka ce islamiyoyin nan gwamnati ta karba sai aka ce za a yi verification akwai waɗanda ba su iya ba malamai za su yi alkunuti a kan gwamna amma tsakani da Allah an cuci yara ko ba a cuta ba to shine wannan abun ni kuma da na gani sai na fara tunani amma ana tarar da makoran malaman makarantar boko an yi dai ba irin ta bane kenan yau haka ne ya imam wallahi man ka ga abun wallahi sai kai mamaki ana ta yi kawai zai ga mutum can ya gada ba zai iya gudu ba yana son abincin da <laughs> ake bayarwa kuma ana atanta sun ka gudu dubu sha biyar ba zai samu amma an yi har aka gama wallahi wani kawai bai ma wani kawai ana fita yana tura takardun ya ba wani shi mai zai da shi bai ma san komai a ciki ba to yanzu waɗannan su ne malaman yara malaman matan aure to su ne abubuwan da yake ciki a cikinmu to kaga akwai matsala kenan to shi ne abubuwa eh, amin amin yake cewa bainama yayin da ma tarahum za ga waɗannan mutane yushajji'una suna nuna cewa yaren larabci tana da wahala na'am yaren larabci akwai wahala akwai sarkakiya ba yaren da ta kai larabci wahala kuma babu yaren da ta kai larabci sauki <laughs> <laughs> larabci abin da ya sa kake ga yake da wahalan ko ba ma ɗabbaka ta wajen yin ta ne fa amma da ana ɗabbaka ta wajen yin ta da ta fi komai sauki amma rashin yin ta ya aka yi turanci zama yana da sauki alayi sai ka koyi turanci baka taɓa zuwa ko kalas ka iya turanci a titi sai ka koya yanzu ka iya turancin nan ba kana zuwa ka fada a training na soja kafin kai pass out ka iya turanci saboda a race ko ina ana yin ta to larabcin da haka ake yin ta kowa zai iya larabci ba ta da wahala yake cewa baina ma yayin da zaga suna faɗin waɗannan maganganu akan larabci tarahum zagan su kuma yushajji'una suna ƙarfafa gwiwa ala ta'allumi lughatil kuffar akan a koyi yaren kafirai wa ta'allumi qawaidiha a koyi ka'idojinta turanci ba ana nufin yaren na kafirai ba ana nufin yaren wacce ta fito tushenta daga wurinsu ne a dan baka iya larabci kana da dan baka iya turanci akwai matsala a addininka amma baka iya turanci in baka iya larabci ba fa akwai matsala a addini yanzu koyan larabci ya farilla ne kuma farilla ne koyan larabci ya farilla ne dole ne akan kowane musulmi farilla ne ya iya larabci dan me Qur'ani da larabci ne haramun ne a karanta Qur'ani da transliteration din nan a rubuta Qur'ani da boko ka zo kana karanta shi kai da bakin baka iya ba amma da bokon ka iya bismillahir rahmanir rahim inda bokon zaka bi haramun ne sabida zunubai zaka yi ta loda kanka da sunan karanta Qur'ani ihdinas siratal mustaqim akwai ha'un ha babba aboko sai da ka karanta ihdina ihdina ka ka canza ma'ana akwai zunubi akwai kha'un aboko sai dai ka to duk kafin kuma a larabci matsayin shi shi ma daban khalidina fa sai ka ce khalidina kaga tun anan ka karya ka'idan akwai za'un akwai zalun akwai zayun za zaka bambance z z z kawai ko ina akwai sa akwai sa akwai sa hmm. a boko babu wani sai dai ka yi wani sw swa swa to ai ba shi ba ne kaga akwai matsala to kaga ashe koyan larabci akan kowane musulmi dole dole ne shi yasa na Umar da ya tashi wani magana magana ya zafi shekul Islam Ibn taimiyya ya kawo cikin littafin sa Iqtida'us Siratal Mustaqim mukhalafati ashabil jahim na Umar sai da gwamnatin shi sai da ya sa doka yadda akwai efcc akwai 'yan sanda masu kawo barayi to akwai kuma wata hukuma su ma da uniform su suna yawo da dorina yawo suke kawai duk inda suka ji ana hira ba da larabci kawai bu a take za a kwantar da kama haddi a wurin sai a wuce a dama a ji kana yi ba sai an kai ka an kulle ka ba kawai duk majalisa duk inda suka ji ana daina sai su dan matsa ko ba su to da uniform aka gane gasu ba kawai dorina yana cikin riga kawai ya ji ka sai bulala ya ce duk wanda ba magana da larabci munafiki ne eh, a iya larabci alkhairi ne a duka ɗabbaƙawa ana yi wa yara ana huye ku ku haɗu kuna yi yanzu makarantun islamiyoyi ustazai sai su yi kansu doka to mu ya mu babu magana da hausa banakula duk wanda ya magana da Hausa a rage a salarin shi eh dama ba wani salarin kirki ba a Islamiya ha ah, yana wuce kudin ataba ne ha mm-hmm. ba wuce kudin ataba eh amma dan adam dai ko naira ɗari kake ba shi dan adam wajen a taba mishi kuɗi <laughs> to baya so sai a ce to dokan ta fara ga su malaman mm-hmm. ku ci shekara malaman ba hausa duk wanda ana rubutawa za a taba a salari in an ci shekara doka ta zauna sannan sai a zo a sa wa ɗalibai amma da zafi zafinta sai a ɗaura kan ɗalibai ɗalibai sun zo ofis su ji malamai suna hira da hausa <laughs> kaga abin sai ya zama wani iri yake cewa wata allumi kawa'idiha sai yake cewa na uku ko a ƙasa yunzar mai neman ƙarin bayani ya koma ya dubi wani littafi kitab sunan littafin al-mu'amiratul haɗuwan al-mu'amiratul haduwan turawan yamma ala lughatil arabiyya akan harshen larabci wato turawan yamma sun yi haɗin kai ne sun taru sai sun yaƙi yaren larabci shine aka yi littafin akai na Sheikh Muhammad Abdullahi al-Imam yace qala shaykhuna muqbil rahimahullahu ta'ala babban malamin namu Sheikh Muqbil Allah madaukakin sarki ya jikan sa wane ne Sheikh Muqbil wannan abu wane ne <laughs> kowa cewa mutum abu kaza ka ta shi abu wane ne kai ne fa mai bada abu wane abu wane haba da Allah ka dai duba littafin ba amsa ka dan duba baya dai ka dan sake bude shafin baya muqbil din waye ka gani ba eh, eh wannan ne a na baka satan amsa ma ina <laughs> bin hadi alwadi'i abu abdurrahman shine alkunyansa babban malamin hadisi ne a wannan a sham ana ce mishi al-muhaddisu sham babban malamin hadisin sham ya rasu fa wajajen 2008 ko 2010 ne ma kai ya wuce 2010 ya kai 2010 ko 12 ma ya rasu ba da jimawa ne na cancan sosai ba shi ne Allah jikan shek Albani Zaria ce akwai shekaran da ya je aikin hajji yana cikin aiki hajji sai ga ana ga wani malami jama'a sun kewaye shi abada ba aka ce ya ce wannan wa aka ce shek mukubil tattijo ne ya tsufa lokacin to za ka ga malami a wancan lokacin a kasan saudiya kasan suna da tsaro a saudiya albani zare ya je da gudu kawai sai tsaya a gaban sai wannan askarawa suka fara zahar bula mada haza mada haza sai ta albani albani a gasa albani kuma akwai wani albani ne kasan nasiru ne sai ce eh, ni din na zariya ne ka ce sai malami ya ce a ah, ku zo da shi a biyo ni da shi masauki haka je da shi masauki yace to haduwan su kenan suka ta hira malam ya bashi litattafai ya bashi darasi haka ake yi Allah kai mutum saudiya ko dan ya ga malamai ba to yake cewa malamin mu Sheikh Muqbil Allah ya masa rahama akwai yar sama malama tana wallafe wallafe sosai yake cewa ilmun nahawi ilmin ilimin nahaw min al-ulum yana daga cikin ilmuka al-islamiyya na musulunci al-muhimma wacce take da muhimmanci allati yajibu alal muslimin wacce ta zama wajibi akan al'umman musulmai an yu'diha ihtimaman su bata himma sosai is saboda a'da'ul islam makiya musulunci yunaffiruna musulmina suna gudar da musulmai an lugati dinihim game da koyon yaren addinin su don wannan sakaci da ake da larabci ko za a zo a waye gari hudu ba da larabci fa sai ya gagara to yadda sakacin yake ta faruwa yanzu kullum sakacin yana yawa dattawa sun tafi dattawa sun tafi nan gaba aka ɗauko liman sai ba wanda yana sai a ce to ya tsara hausa to rubuta da hausa sun shi kenan an mana illa wa wa yashghalunahum su shagaltar da su bima laysa min daruriyati dinihim da abunda ba shi da muhimmanci a addinin su wallahu almusta'an Allah dai shine abin taimako na hudu yace irshadu zawul fitan ka dubi wani littafi sunan shi irshadu zawul fitan shafi na 65 zuwa na 66 bi tasarruf an dan caccanza wasu bayanan bari mu kara yace wa najidu salafana salih rahimahumullah za mu samu magabatanmu na gari Allah ya ji kansu min aghyarin nasi suna daga cikin mafi kishin mutane ala lughatil qur'an a bisa koyan harshen qur'ani da kanu hakika sun kasance yadribuna da kaji ko magabata suna zane ƴaƴansu alal lahan akan tuntuban harshe ba fa an yi yaren da ba larabci ina larabcin suke yi sai nan ka'idan na hau bai fita ba ko bulala eh, na ka'idan na hau ne aka ci gyara to za a kama ɗan a shi ina kuma ga yayi yaren da ba larabci ba ba zai sha ba a wurin uba fala shekul islam ibnu taimiyya rahimahullah babban malamin musulunci ibnu taymiya Allah ya mishi rahama ya shi ibnu taymiya abuwa ne ne eh. ya yi aure ne? abi ya aure ba to oh, shi yasa shi ba abu ba ne? abi ya aure ba ma na'am to shi abu mene ne? ba mu ji alkunye shi <laughs> akwai ba na? abul abbas eh, hujja ne kenan ko ba ka da mata ka yi kogo <laughs> wani rabu yana kallon kawai to shekul islam ibnu taimiyya shine ake gaya mishi abul abbas baban abbas har ya rasu bai aure ba amma har ba a yi malamin musulunci irinsa ba domin ya shagaltu da neman ilimi da karantar da ilimi da haka aka wayi gari babu irin fannin da Ibn taimiyya bai wallafa littattafai ba kuma duk littattafan da ibnu taimiyya rika rubuta akan shi ya rika rubuta su bai taba tashi wallafa littafi wai ya duba a nan littafin ya a'a ka kawai to har yara su aka ce bai gama sauke na kanshi ba tukuna ba? balle kuma yanzu ya fara kofo na wasu a kurkuku ya su a kurkuku an kulle shi a gidan yari malamin su ibn qayyim ne ibn qayyim sa ne ibn kasir mai tafsir ibn kasir sa ne ibn kasir ma daliban su ‘yan ƙanana ne sannan su mizzi su zahabi su ibn muflih kowanne kuma yau in aka tara maka littattafan shan hada ka da aiki to shi ibn taymiya karshe da kulle shi a gidan yari ma ibn kayyim ya zo ya roki gwamnati da Allah a taimaka a kulle su tare shi kawai ta karatu ne a wurin malamin ya ta karatu haka yake daka kuma jumu'ul fatawa mujalladai goma sha wani bugun ma ishirin a gidan yarin ya rubuta an ka kulan abinci in ya ci abinci an jima kun kawo wani abinci ku ɗau kulan to za ku tafi da fefofi an rubuta wani littafi ku je ku buga don haka in za ka kulan abincin kuma sai a naɗo da wasu fefofi ya ci gaba da rubutu littafin a siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i wa ra'iya ya rubuta tsakanin azahar da la'asar an yi sallah azhar da haska ta karama al'amarin shugabanci da harkan siyasa din nan yana ta ruɗa kan mutane da malam zai ɗan rubuta littafi a kai sai ya zama duk abin da za a yi na shugabanci da harkan siyasa za a yi shi a harkar ilimi da addini da ya taimaka sai ce to ba matsala za mu dobi lokacin sha Allah an zo la'asar ce to ga sha ɗan yi haƙuri da wannan shi ne littafin a siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i wa ra'iyya ɗin ya taɓa tafiya yawon da'awa wa'azi da karantarwa kusan wata biyar bai dawo ba sai turo wasiƙa mahaifiyar shi yana bata ta haƙuri ki yi haƙuri tun fita ta ban dawo ba daga ƙasa kaza sai na wuce ƙasa kaza daga can na wuce kari kaza a yi haƙuri yana bata uzu sai ta tura mishi wasiƙa ta ce ai dan wannan aiki na haife ka in ba za ka wannan aiki ma sai dai in tsine maka ni dan wannan aikin na haife ka na sadaukar da kai kai wannan aikin shi ya sa rayuwan shi gaba ɗaya bai baiwa ilimi wasa ba ya karantar da addini kuma yadda kaga jarumi na ilimi jarumi ne kuma a gangan jiki shi ya yaki tatar tatar in suka kawo farmaki a ƙasan to jami'an tsaro gudu suke ibin taymiya shi yake fita ba jami'in tsaro ma zai fita in ya tsaya sai dai ga jami'an tsaro suna ga shi kaga yadda yake fatattakan su jama'an jinkis ha yana prison suka sake kawo gwamnati ta je ta budo shi shine zai iya na'am sai da ya kakkabe su aka sace da da shi gidan yari eh kar ya fito ba eh to ai malami na akwai imani eh ina shi fa a shi fa ibn tamiya baka san koshin shi ba azkar shi inda zai samu ya azkar to a rayuwar shi ba sun abinci sosai ibn tamiya zai yi ni maka bai ci abinci kuma ba azumi bane shi ya ce fa in yana ambaton Allah ɗin ya fi mishi abinci ji yake kawai yana ƙoshi shi ba da aka kulle shi a prison daɗi ya ji fa ce ni na rasa ya makiyana suke nema da ni ne Ya ce ni ɗin kulikuli ne ko ina na faɗi gaba ne Ya ce ni in an ƙyale ni zan ta yawon da'awa ina karantarwa to yawo na buɗe ido kuma karantar da ilimi idan aka kashe ni na samu shahada in aka kai ni prison kuma yace da ba na samun lokacin ibada yace sai in ta ibada ina ambaton Allah ina wallafa littattafai daka da kulle shi daga ibada sai wallafe wallafe daka shi duk yadda kai shi kawai gashi nan shi ai yace babu wani abinci ma sama da ambaton Allah dan yake cewa ai ambaton Allah ga mumini kaman ruwa ne ga kifi kifi ya ce me kake tunani in kogi ya kare ruwan kogi ya kare ga kifi mutuwa za su ce to mumin ya rika sa azkar ai ya zama gawa shi yasa in ka karanta tarihin ibn qayyim yadda ya lazimci ibn taymiya haka ya dau gado ibn qayyim ko a zaune haka yake kawai zaga bakin yana ta motsi ne ba ta maka shiru da baki an baton Allah kawai ibn a nan ya fi wayo ai za ka mishi abinci ya kici shi yace in dai yana samun lafiyan ambaton Allah ce wallahi ko shi yake waliyai ne na gaskiya to shekul islam ibnu taymiya yace wa kana salaf magabata sun kasance yu'addibuna auladahum suna ladabtar suna ladabtar da ƴaƴansu ina ma'anan ladabtarwa bulala suna bulala wa ƴaƴansu alal lahan idan sun kuskure akan furta larabci yace fa hannu to mu ma fa ma'muruna hmm. an umarce mu amra ijabin umarni na wajabci kaga maganan ko umarni ne na wajibi aw amra istihbabin ko kuma umarni na mustahabbanci an nahfaza alqanun alarabi mu kiyaye dokokin larabci kiyaye dokan ake magana ba yin larabcin ba kiyaye dokan ma ce ko dai wajibi in an ma rangwame a ce mustahabbi kiyaye ka'idojin na hau. to ina ita larabcin dama a salatan wai sanannen abu ne farilla nan gaba mun shiga na hawan ai sai dai a rage hausa ba yawwa wa nuslihal alsinata sannan mu gyara harsuna alma'ilata an wacce take karkacewa ba ta iya faɗin larabci daidai a gyara ta tarka faɗi daidai fa yahfaz lana bariqata to da wannan ne sai tsare mana hanyar fahamil kitabi wa sunna iya fahimtar qur'ani da hadisi dan mun san larabci walittida'a bil arab sannan mu iya kwaikwayo da laraba fi khitabiha cikin tsarin maganganunsu falau turikan nasu da za a kyale mutane ala lahanihim su rika magana da karkataccen larabci kana naqsan wa aiban hakan fa na ƙasa ne kuma aibi ne a gare mu gara a gyara kenan intaha maganan ya ƙare na ɗaya ce ka dubi littafin majmu'ul fatawa na ibnu taymiya mujalladi na talatin da biyu a gidan yari ya rubuta littafin shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu so za mu tsaya a nan mu zo mu tashi wa nahu riyadatun zihiniya wanne ne ba mu yi ba